gaskiya Dai, wani ya zo yana dukan yaransa, to yaron ya dan fara kwari ya dauki tsumagi yana zabga masa da yaron ya samu ya saita shi rike tsumagiyar ya rike ta uban ya rike karshen tsumagiyar ya ce ka sake na ce maka ka sake ba za ka sake ba ko ya ja ya ce ka sake fa na ce yayi yayi yayi ina karfin uban ya kare ai ka ci zamanin ka ka gama yanzu yaron shi yake cin zamanin sa wallahi da yawa yaro in ya rike abu wallahi baka iya kwa'ciya ba daman uwa kan cewa ta a a a ni ba ran ma dai in ce zan dake shi ba yanzu sai ya je maka illa wani ya ya bi yaronsa da gudu zai kama shi to yaro ne na zamani malam ya ruga da gudu uban ya bishe ci ni zaka nuna gudu ya kure ya bishi da gudu ashe yaron ya iya abubuwa yana zuwa wani guri kawai da yaje sai tas ya taka birki sai haka sai uban sai ya tafi kaka sai ya je bugi wallahi malam uban sai da ya gurde sai uban ya faɗi ya ce ka gurda ni ko ka gurda ni ko ka gurda ni ko in takaice maka sai da aka taimaki uban wallahi sai da aka ɗaura uban yaron kuma tuntuni yayi gaba ashe da ya bi shi da gudu malam zuwa ya yi irin me ya ci birki kawai sai ya kwanta haka shi ko ban yalo sai ya tafi ya je kwanta to kaga wannan ko ba a baka aya ba ba a baka hadisi ba ai ka san saba iyaye ne wannan ya za a yi uban ka bi ka da gudu ka je kai birki ka je ka sa ya fasa sa ai bai kamata ba so ba a rike musu tsumagiya ba a bin in su bi ka da gudu ba magana ka je ka ci birki ko wani abu makamancin wannan wani kuma yace wallahi da nazo dukansa da nazo dukansa da ya daga mu haka gwiwar hannu na daka sai sai hannun yayi haka <laughs> wato wato yara ne malam na zamani malam sun san hanya duka ba za ka wai dukansa za ka yi da hannu ko idan ka zo dukan sai miƙa nan gurin ka zo za ka da ka sai haka <laughs> kana kana dukan gwiwon hannunsa sai ka ji hannunka ya kage <laughs> da haka ku ji tsoron Allah wallahi ku daina wahal da iyayenku